amma bala wace irin tafiya muke ta yi kaga gidan nan mun zo nan nan ne gidan gidan alima dubu ne fa eh bari in shiga da eh, kaina wai kana nufin duk wani aikace aikacen da nake ma na mai gidan nan ne na mai gidan nan ne to wa san iya gidajensa a garin nan kai yanzu ka isa ka kirga gidajensa a garin nan wannan ma nasa ne shi wani madugun shi madugun bari in shiga da kaina ka ga tabbacin shigan kira shi amma Allah wadaran arzikin wasu wallahi me ya amfani irin wannan arzikin arziki kai baka ci ba kai baka yi abin da Allah ya ce kai da arzikin ka ba kai aiki eh ai an samu akasi wallahi yana bacci kana nufin zama zami mu jira shi sai ya tashi to ya zami saboda maula muka zo yi ai alhaji idan yana bacci ba a tashin sa wallahi in ne yadda na tashe shi to akan aikin da nake masa a gidan nan shikenan mambala ina jin ka alhaji madugu ba bacci ba ya fi na kabari kwanciya za mu zauna za mu jira ai haƙƙin muka biyo haƙƙin muka biyo dan an gama ƙofar gidan mutum ba za a ce maulaci ta kamu ba kuma ni da na san wannan mutumin aikin sa ne man bala gaskiya ni da ban yi aikin nan ba Allah sai an ta samu kuɗi so na san mutumin nan matsiyaci ne wajen ƙoƙarin fitar da kuɗi daga cikinsa ga da kalilan mu zauna mu jira shi sunana alhassan kwalle cikin wannan wata mai albarka na ramadan ina abokaina masu sana'ar shai duk lokacin da al'umma suka zo buɗe baki wajenmu idan za mu toya musu kwai ko kuma za mu dafa musu taliyar yara mu yi amfani da dunkulan sira domin jin daɗi a zukatanmu ramadan kare um, wallahi mama ba bata nan kaunar ta ce ta haihu shine da tafitan gidan ke ko yanzu tsakani da Allah zai ba a ganin ki sai ta dalilin nana kin bi kin guje mu mm, to ni dai yanzu wannan ba Allah ba ku da dan sauran abinci wallahi ma nake je in ga abinci kuma yan tsakanin ki da Allah zai baki azumi kike tambayan abinci haba dan Allah dan annabi sai ka ci ba mace ba ni ba mace ce fa ba namiji ba ya kamata kuma yaya ne da kimin uzuri ke kuma wani uzuri za a yi miki ke fa kullum muna tare da ke ke ba rashin lafiya ne ba kawai haka kawai sa abin ki uzuri kawai ke mai sa baki so ki dinga wa kanki fada ne wai dan Allah dan Annabi ke ba yau na san ki ba ba jiya na san ki ba dan haka me haka ba za ki taɓa wa kanki uzuri ba ko wallahi ki wa kanki fada Allah ki wa kanki fada tam ina fada miki wallahi ki ji tsoron Allah hmm. ni ma bayan kaina bane bayan kaina bane me ya dace da 'ya'yan talakawa kamar mu da su ko abinci mai kyau kina so ki ji gida babu ruwan sha kina so ki sha mai kyau gida babu ke common sutura ma sutura da zai fito da structure ɗin ke kyau ma babu kayan makeup babu in kika ce baban ki ya siya miki kayan kwalliya sai ya ci da wani zai ji da ke zai ji koko da kayan kwalliyan ki zai ji to me ya dace da mi mutum da ya iskancin shi ba me zai yi ya to me ya dace mi to ke yanzu tsakanin ki da Allah dubar da kika bari shedan ya miki kenan fi sabilillahi tsakanin ki ta Allah zai abinda kika ga ya dace ki kenan idan fa batun talaucin nan kike sutura abinci ko ma menene wallahi duk cikan ku ba wanda ya isa iskancin da zan yi da tantirancin da zan yi idan wannan abin zan bi kawai ku dai ku ji tsoron Allah ku yi makan ku faɗa ni dai in Allah ya yarda bayan azumi insha Allah duk abubuwan da muke yi wallahi zan daina ya fi miki gaskiya na gaji ni ma ai lokaci na zai zo lokaci ne komai dai lokaci ne Allah yi ma zai yayi mu insha Allah ni ma Allah zai yi mu yanzu dai din tashi ki da kuma abincin da wallahi mu nake ci shirya gandiya kar ka shiga musu gida fa dan ma ku ce ina ne ni ai alai ma dubu ne ba waye bai san shi ba ni furata ta kife kai taka ta gyaru ba a tashinsa wallahi in yana bacci da Allah ka shiga ka tashe shi wallahi ba zan shiga in tashe shi ba amma mu ka kifi mana tamu farar bata kife ba iya tashi daga bacci zai baka hakkinka mambala ina jin ka ba ni da ko sisi ba ni da ko sisi haka nake yanda ka ganna haka nake kuma abin nan ba faɗa bane arziki na kira ka kaci zuciyata tana ayyana min abubuwa da yawa akan ka to billahi la ilaha illa tana ayyana min alheri akan ka tunda alheri ne yasa na nemo ka wallahi ban taba sha'awan maita ba sai yau wallahi ban taba sha'awan maita ba sai yau wallahi nama na kuma ya fi karmu wallahi yanda kake dan dukurkusin nan wallahi kurwata ta fi karmu wallahi ƙarya ne sai dai dan ba mayan bane karamin kwaro wallahi in mai ne yanda kake dan dukurkusin nan zan haɗe ka na rantsi da Allah ina ina mu duwan da ya ci haƙin mu ko nan abu ma zan yi kankantar kake gani ta ka kuna ma ka ji Mambala, ni ba kan kuɗi ba ba fa abin da ba nan ba. Ina gaya maka. Yaushe za ka kawo min kuɗin nan? ni di in na je na gama na yi sallata na dawo wallahi ko bai tafi ba sai na zauna a dakalin nan ya ban kuɗi na na kai maka wallahi ba ku da tausayi da azumin nan da zafin ranan nan an hana kowa fita bayan da za ka yi mu je mu yi ni muna muku aiki amma daukan haƙƙin mu kuma sai ya zo ya ka yi magana ka yi magana da kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya gama maka aiki ka mungumun goshin nan nasa ya wanke ka bashi haƙƙinsa in kana neman albarka wannan kayi magana ku ba ku neman ta kenan muna nema da mai gidan naka aka si aka samu har gumin naka ya bushe jini ya zo in bai biya ka yawa kai kai kar kai duka kuna mun wuyi kunan haka da zaka zo gurin sana'a ta kace da kuna mun wuyi sai an tumin jinka wallahi kai bala bala bala kiran ka nake waye ya sayar maka da wannan wuyu

yanzu kai bara malam sanda yana farin ciki yana annashuwa ɗansa ya girma ya isa moro shine zaka sashi a bakin ciki dan Allah dan annabi ka kyauta a kama ka a kashe kuɗi a beli uwan ya kwana da ɓacin rai uwarka ta kwana da ɓacin rai yan uwanka su kwana da ɓacin rai yanzu bala ka kyauta bala shaye-shaye ba shi da amfani ba mai cin moriyar wannan shaye-shaye naka daga ma'aikatan tsaro yan kwaya ne yan eh, doka ne su kama ka su karɓi kuɗinsu su kai kuma iyayenka su kwana bakin ciki da bacin rai da Allah da annaba a kiyaye je ka amma ka zo ka same ni a gida ka same ni a gida in hmm, jarmai Allah ya cece ka na kuma ji daɗi da na zo na same ka ka buɗe kayan shayinka rigijib an fara ma do Allah do annaba a daure a cije a rike sana'an nan bi biyu insha Allah a yanda kake yanda kake jin ana cewa na gujin guda eh. na gujin guda ne ma kwanan da kake zaka je ma na dago ye eh ana na fambe guwa ina za ka je ne za mu gurin gurin shayi ne na fambe na fambe guwa eh da kyau kuma jarmai do <laughs> Allah do annabi sai an yi hada karfi da karfe guri daya an gama kai ma ka taimaka a daure a tattaro matasa a hana shaye shaye an gama Allah ubangiji ya shirye matasan mu ah, ina malam balala eh na ji da zai cika masa plus uku eh. kwana yake ina karatun Qur'ani to alhamdulillah Allah ya sa albarka a cikin wannan harka ta shayi Allah ya da na gode na gode a daure da Allah a daure in Allah ya da a daure yawa insha Allah rabbi Allah ala buɗa abinda kai mun fa ban ji daɗi ba sai na gaya ma kwartukwa Allah ban ji daɗi ba eh, Allah ban ji daɗi ba kawai dan kai ne amma in ba da kai wallahi gadan arse fanni wallahi in ba da ban a ce kai ne ba wallahi kaf unguwan nan ba mai mun abin nan daga mai kafa Allah wallahi kai kai bakan ne ba ba ba ya mutsawa ba kamar da galin gaba yanzu akwai abin da <coughs> akwai na amma san zuban sha ba kwacewa eh amma ba ana kunna ba a can tsallake yan tsallaka yau dan ka kunna maka nan zagin da neman wallahi sai neman dubun sa babu